A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi, siyasa da ma mazamantakewa, A yau dandalin VOA na ɗauke da hira da wani matashi Muktar Salisu wanda ya ce yana wayarwa matasa kai ta fannin shafin sadarwa ko a dandali ko a majalisa muhimmancin kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Wani yunƙuri kake na wayar da kan matasa dangane da muhimmancin yin zaɓe musamman da aka ɗage zaɓen nan. To muna ƙoƙari inda muke zama fira da inda muke shan shayi da kuma social networks kamar su Facebook whatsapp da tugu da sauransu muna da forums da rooms da muke chatting so muna wayarwa juna da kai akan yadda abubuwa suke faruwa kuma muna isa wa juna da bayanai akan yadda shirye-shiryen zaɓe ke zuwa da dawo. wannan wayar da kan da kake yi wa matasa shin kana ganin matasa sun farga za su yi kaɗa ƙuri'arsu a wannan zaɓe mai karatuwa kwarai kuwa akwai matasa da yawa da suka yi yunkurin cewa suna su suma su ga sun isar da ko in ce sun sauki nauyin da kundin tsarin mulkin kasa ya dora wa ɗan ƙasa na ya kaɗa ƙuri'a in ya kai shekara goma sha takwas kuma wannan zaɓe ne da matasa da yawa suka ƙudura aniyan suke eh, suke dakon jiran ranar kada ƙura'an nan don su kada ƙura'un su. Akwai batu na matasa yawanci da ɗan kuɗi kalilan sai kaga sun ci sauya ra'ayinsu. Zai yiwu amma ba zai yi tasiri yadda aka saba ba saboda an samu ci gaba da kuma wayewa fiye da yadda yake a baya. To wani kira gare ka ga matasa? Matasa su yi hankali su kuma yi karatun tanatsu. Kowa dai ya ga abin da aka kuma ya ji me aka yi gaba ake ci ko baya kuma akan wa take karewa don haka magana sai da ƙuri'a wannan da ne yanzu kowa ya san me aiki